Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka tare da ni Nura Ado Suleiman daga nan sashin Hausa na RFI. Shiri ne da ke nazari kan al'amuran da suka shafi muhalli, canji da kuma ɗumamar yanayi, sai kuma fannonin noma da kiwo. Shirin na wannan lokaci ya yi tattaki ne zuwa jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki bayan da masana suka yi hasashen cewa za a iya hasarar kusan rabin yawan masarar da aka noma a ƙasar sakamakon bullar wata tsutsa da ke jurewa magungunan kwari. Akalla kashi hamsin cikin ɗari na yawan masarar da aka noma a jamhuriyar Nijar ake fargabar za a tafka hasararta a bana sakamakon bullar wata tsutsa da ke lalata shukar wadda masana suka ce ta samu asali ne daga kasar amurka inda ta isa najeriya daga nan kuma ta shiga jamhuriyar nijar lamarin da ya tada hankulan manoma sosai ganin cewa tsutsa ce da kawo yanzu dukkanin magungunan da ake ci gaba da gumbuɗa mata ko fa a jikinta wai an tsikari kakkausa wannan ta sanya ƙwararru a fannin noma da kuma fanni na ilimin halittun ƙwari sun dukufa domin lalubo hanyar shawo kan wannan matsala ta tsutsa da ta addabi masara. Lawal Ahmadu jami'i ne a sashen kula da magance kwari masu barna ga albarkatun noma a cibiyar bincike ta Inran reshen jihar Maradi. Ya ce nau'in tsutsar ko kwaron ba a saba ganin irinsa a nahiyar Afirka ba sai dai wasu jinsunan kwarin guda hudu da ke addabar masarar waɗanda aka sani a baya. Wannan kwaro kwaro ne eh, sai in ce alloba wanda zowar shi a afirka ainihin shi ba a san shi ba sabo ne muna da irin wasu jinsin wannan kwaro ko in ce tsutsa mai bata masara kamar jinsi hudu a cikin afirka amma wanga ainihin shi ya haito daga amurka kenan ya shigo a cikin afirka in ce tun ba musamman ta hanyar najeriya a 2016 shi kuma wannan kwaron eh mun gani cewa abu ne wata tsutsa ce wadda yake bada kamar malam bata ta ne malam didi ne yannan kuma yana iya kama kama eh ci maka kayan gona zuwa eh kala 80 eh, mahimmanci mahi so ya haisan eh, abin da ake ce ma eh, kama cereal kama dangin su shinkawa da masara da dawa da hatsi amma idan yanzu zo in bai same su ba kenan yana aika ma sauran kayan gona kuma abu ne mai banna sosai tunda eh, a cikin kama in ce da ake noman gandari na masara eh, wajen abin da ya shahi nan jiratawa da wajen talibiri da wajen damagaran bayana kuma wanga kwaron inda ya bambanta da saura abu ne mai saurin game gari ko in ce mai saurin game duniya tunda akalla misali idan wannan kwaron ya zama eh, tsutsa ta da kwaron malam didi kamar muyu in aka shi nan kana a gobe ka same shi a birnin yamai kenan yana tahiyar kilo kilo kilo ko yana tahiya kilo dubu a cikin kwana guda to amma shi wannan kwara yawancin yana ayyukan shi na banna a cikin gona da dare kuma ya ne ake gane banna shi manoma ke ganewa eh, yana sa hudodi idan ita shi malam ba ta ya ba da kwai yana ya ba da kamar kwai 200 zuwa kwai 600 wannan kwai za su kinkashe a tsawon kwana uku bayan kwana uku za a sami kenan ya jinjiri na ita wannan tsutsa wadda za ta rika cin ganyen shuka ko in ce ganyen ita masarar nan yannan bayan wannan za ta koma a cikin inda masarar ke girma ta shiga ciki in ta shiga ciki ka gani wannan lokacin ko da manomi ya yi heshe ta ɓoye wannan yashin ba zai kama ta ba kuma tana ita kashe wannan inda shuka take yin tsoro kuma bancin wannan bannar ta tana ta yi yawa za ta bata ma kashi ɗari saman ɗari a cikin gona tana ta haddasa ma na banna eh, sakamako kamar inda ka saba sabon buhu ɗari na cimaka za ta taɓar da ma buhu saba'in da uku kenan abu ne sai in ce wanda ya shigo alluba ce sai dai mu ce eh, allah ya tanya mu kenan yaƙi da ita kuma tana ita kawo barazana bisa abin da ya shahi eh, abinci na ƙasa da ƙasa Bayani daga Lawali Ahmadu jami'i a sashen kula da magance kwari masu barna ga albarkatun noma a cibiyar bincike ta inran reshen jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. Wannan tsutsa dai na tattare da abin mamaki a cewar Umaru Ibrahim daraktan gandarin jiratawa wato filin noma na jiratawa da aka share ana noman rani a wurin. A cewar daraktan wannan abin mamaki ya tabbata ne domin kuwa dukkanin dabaru da suka yi bai yi tasiri akan wannan tsutsa ba dalilin kenan da ya ce hakan zai iya haifar da karanci da tsadar masarar a nan gaba kwaro ne wanda ita tana da jimirin duka dubarori wanda aka yi magani ko kayi magani bai kashe ta tana da wannan kimiyya wanda vraiment magani hal yanzu dai ba a ci nasara ba saboda mun yi amfani da magani wanda aka ce ma fiya fiya mun yi amfani da magani na gidan gona wanda aka ce ma ulv e Hal da hoda wanda aka gama da iri wannan mun yi amfani mai hal yanzu ba a ci nasara ba hmm. kenan vraiment abun ne wanda tana ba da mamaki warai wajen abin kuma ɓanna gare ta da yawa ganin cewa masara abinci ne da ake amfani da shi sosai ana iya cewa tsakanin nijar da najeriya wannan zai jawo matsalar karamcin masara a waɗannan yankuna eh ana iya haɗi haka saboda duka yawan masara wanda muka biɗo mu cika kamar bayan wanda za mu noma akwai ana ɗauko 'yan kasuwa suna ɗauko ta kenan tana iya abun ya kawo wuya wajen samun masara mun ga kamar bana an rinka ɗauko wannan masara daga burkina faso zuwa nijar har najeriya ana iya cewa wanga ƙwaro da ya addabi najeriya shi ya kawo wannan matsala e to yana yi amma burkina da mali madeja akwai ta kuma matsala wanda ta iya kawo shine mai noman iri kai ka iya noman iri mai saida kai ka iya saida mai ki kuma za a kai lokacin da ka iya makacin masara don shi ne barma matsaloli wanda za a iya samu yanzu akwai dubarori da kuke tunani domin hita daga wannan matsala ta wannan kwaro to wan kwaro matsalta da fari ba masara ɗaya ne ta taba ba in ba ta samu masara ba tana hau bisa dawa saboda dama na mun same ta bisa dawa lokacin da aka hidda masara kuma mun shi labari wajen zandar an same ta bisa dawa wajen tilaberi akwai haƙi wanda aka noma rani. an same ta bisan shi to dubarori wanda muka gani kaman yanzu dai duka gwadi wanda muka yi kuma labari wanda muka ji ko ina an yi gwadi da magani ba a cimma nasara ba kenan kamar yanzu a dinga yi noman jiki kamar in ka yi shifka ko yi masara kamar biyar kana ka sa kamar waken gwari ko ka sa wanda aka ce sosha wannan ko ka wani abu da ya gujiya saboda ita ta yi son masara dawa ko haƙi kenan su ɗaya ne yanzu dubara wanda muka gani akwai daraktan gandari ko kuma filin noma na jiratawa a jamhuriyar Nijar wato Umar Ibrahim. Haladu Sani na daga cikin manoma a gandarin na jiratawa da wannan matsala ta fi shafa yayin zantawarsa da abokin aiki Salisu Isa ya yi karin haske kan yadda wannan tsutsa ke kama shukar ta masara wanda ya ce tun a bara suka fara fuskantar wannan kalubale. Farkon kama ta in ka shuka masara za ka ganin wani dabasa suna hitowa da farko kana ganin da ba za ta za ka za kula da cewa lalle tsutsa ta kama wannan masara ta kenan tana wa wannan balsa tana cinye abin tana hana shi ko ba ita in ta shiga hakar shi har sai ta hiddo kwaya za ka gani sai in ka zo ka kware kwaye ga ta ta cinye rabe ta bar ma rabe kenan in ta hito tana ciki a hankali hankali sai ta kai ga yin goyo kuma sai ta koma a goya kenan gaba da dai mu haka muka fara garin ta in ka zo za ka bada ka bara ka yi revolt ka buda kana ganin ka ga ga masara ka iba amma da ka riba su ta ce mu da ta yi banna kenan ta yi banna to professional da muka zo a bana ni dai na ake mataki ko da mata hito sai na samu wani brodi na na soshi kasuwa na maganin tsutsa ko da mata hito ta yi sati uku sai na bai ina hisa ina hisa ciki to gaskiya na samu sauƙin can da halin wace irin banna ta maka kai a ta mana barna sosai hmm. da bannin ta mani ina iba masara na ga masara na goyo a zo ana dura buhuwa kawai kuta an kwana sai ga ta ce tsaka ta ce misali da kama kana samun masara nawa da kuma tsutsa ta shiga abin ya da ni dai ga gona ina samun buhu 20 amma lokacin da tsutsa ta shigo wallahi tallahi sai in samu buhu shida har buhu biyar ma mun yi asara bara gaskiya bakin gulgudu an yi asara To wata dabara da jami'an Iniran suka fara gwadawa ita ce sakin wani kwaro a cikin gonaki da zai cinye wannan tsutsa. Wannan dabara dai ta fara kawo sauki duk da cewar akwai sauran rina aka ba Kamar yadda Kabira Adamu wani manomi ke cewa. Habba mun hatsala ne su kanci ta. Ina ce buhu ishirin na ɗanya masara da kala ne buhu hudu bana. Kenan ko matsala sai dai ba labarinta. Kuma da na ebe ta ma na mai da wata shi na hin ishirin. in na a akai kwana uku na dawo an kai kwana uku da kalli ta kai har da ta kai din yanzu amma akwai riguwa ga ita tsutsa ce da ta da kayan shi yau gobe da ka zo za ga kwaikwayon ta sai ciki in ta mutu kuma da ka ta mutu in kai ta mutu amma kuma wata wasu kwaikwayon sabbi san dawo to kamar kun shaida ma magabatan ku dangane da shi wannan matsala da kuke samu gaskiya mun shaida musu har an ina ran muka zo muka ta aiki da su bana me suka yi maka cikin gona ka kai gona ta sun kawo wani dan hako na kama malam didi suka mana malam aka tare da shi laboratory to da ƙarshe dai mu san ne da aka da shi akwai ɗan abin da za a dan bamu dan hisani za a bamu kama mai komi gona ya shi mu ga su ga kai har kwari suka kawo cikin gonan mu aka saki cikin gonakin mu eh, sun yi aiki kwari ƙwari to inda ba su aiki kai ma kai shi ba mu mm, hakwabcin ka ya shi hmm. shi kuma kwarin yawo ne shi ke yi cin tsutsa da suke amma yawo suke kamar cin tsutsa da ke shama masara kai ita ce yake ci mm. to da suka sake ka ga sauki ne kuran fi billahi ya yi sauki sake shi wannan yan kwanakin da ke nan gona ta ba ne shi ya yi sauki to amma da yake shi kwaron ta shi ke yi ta shi ke yi makwabcin da ya ta yi gona can mm, makwabci da ne shi ya mutu ban san na garke ba sai da ta dawo ban san na garke ba sai da ta dawo

yayin da yake jan hankalin manoma domin su kauce wa illar amfani da magungunan feshi daban-daban a gonaki cikin karamin lokaci domin hakan ka iya haifar da wata matsalar Lawala Amadu wato jami'in da muka saurara a farkon wannan shiri na sashin kula da magance kwari masu barna ga albarkatun noma da ke cibiyar bincike ta Inaran Reshen jihar Maradi ya ce yanzu haka ana gudanar da bincike domin taimakawa manoma kawo ƙarshen wannan babbar matsala. a hali yanzu dai na bincike muna nan mana bincike a samanta kenan muna jawo hankalin manoma ba mu ce ka aihishe ba amma bai kamata ba manomi a ce ya tsaya yana ta sa magani kala guda kala guda haihe da wata guda tunda wannan kowa ya san cewa wannan magani yana kawo matsala abin da ya shahi eh, lahiyar dan adam abin da shahi lahiyar gurɓata yanayi da kuma dabbobi da sauransu tunda in gidan kadi yanzu kamar masarar nijar mai yawanci ana santa ne ana gasa ana to in ka ci kuma wannan maganin ke da kusa man kasuwa da dama in kai sace a cikin jikin gaye suna barin datti a cikin ganyen shuka suna barin datti a cikin cimaka idan ka can bai tambaye ko ba maki shekara ɗaya shekara biyu ya tambaye ka wata rashin za ka waɗa ma an ji likita sai an yi samu wahala sosai kayan a gano menene haddasa ta a matsayinmu na eh, masana wanda muke eh, muna so mu takaita unwani da magani kenan eh, a nan muna nan mun yi wani bincike wani rangadi inda muka je muka ɗebo kwayakon wannan tsutsa wajen gungu na kwai in ci wajen 170 da wani abu muka kawo su muka aje shi a nan cikin ɗakin bincike na laboratoire kenan muka aje su a wajen eh, sati biyu daga baya sai muka kididdiga mu gani a saman nan kwayakon menene yake hita daga ciki ne sai muka gano cewa mun gano wasu kwari ba su taimaka ma manoma kwari masu unwani tunda kwari sun kashi kashi na cikin gona da kwai kwari masu unwani da kwai kwari masu banna sai mun gano da kwai kwari masu unwani masu kashe kwayakon wannan tsutsa sai mu ga wani guda biyu wanda ake cewa wani trichogramma da wanda ake cewa wani telonomus kenan su ne mu gano a halin yanzu nan kwaran in ka diba na cikin ɗakin bincike muna nan tare da su tare da abokan aiki na muna nan muna kiyon su idan muka yi kiyon su kuma za mu gani wani tsari ne wanda za mu ɗauka mu kai su a wurin manoma kenan mu ɗauke su a raye a saki a cikin gona yannan kuma za mu jarraba mu gani menene ingancin sakin su tunda idan aka sake su kenan muna nan ga kin su ne su yi yawa mu kai su in sun shi da yawa kenan mu gani a za su kashe kuyakwan nan kenan shi ne binciken da muke yana kuma shawara ta gaba abin da muke nuna mutane idan masara ta yi ya ɓanna sosai a cikin gona kamata kenan shekara mai zuwa ka canza da wani abu mu hankalto cewa manoma dan gaban ka sun da misali in ba ka lahiya ganta mutum gidan ganin kan shi zai iya sha ya nemo ta fara samu la sha isa in ya ji abin ya yi nisa ne sai ya likita to haka mun hankalto cewa manoma yanzu sun fara unwani da toka a cikin raman da inda eh, shuka ke hitowa cikin dan kwarkwaran kwarkwaron suna zuba a toka ciki yannan kuma suna zuba eh, kamar abin da shahi kasa ciki mun gano cewa ilalin na iya kamar rage yawanta tunda ita tsutsan nan kuma bancin wannan eh, baiwa da Allah ya bata sai an ce maiya ce da min ce maiya ce kamar idan sun kasaita sun kai mataki na biyar na zuwa shidda suna canye junansu a ciki idan suka yi yawa canye junansu ke ta bakin lawale amadu jami'i a sashin lura da magance kwari masu barna ga albarkatun noma na cibiyar bincike ta iniran a jihar maradi jamhuriyar nijar har yanzu dai shirin yana jamhuriyar ta nijar inda a wani labarin gwamnatin kasar ta ware kudi sefa biliyan 24 domin sayan abinci daga hannun manoman karkara a fadin kasar da nufin hana 'yan kacare wawushe amfanin gonar a wulakance kimanin tan dubu ɗari na abincin da aka noma ne gwamnatin za ta sayi da nufin taimakawa manoman kuma ofishin opvn aka baiwa umarnin sai amfanin gonar a kasuwannin abincin da ke yankuna daban-daban ministan kasuwanci na jamhuriyar ta nijar sadu sa'idu shi ne ya jagoranci bikin kaddamar da soma sayan abincin a kasuwar garin sabon mashi na yankin da kwaro a jihar maradi gwamnatin kasar da yana son maida rumbunta ne na tsimi a wannan kaka ta 2017 da 2018 wanda girmansa ya kai tan 100 da ya kunshi hatsi tan 50 na dawa tan 25 na masara da kuma shinkafa kusan tan 25 yayin kaddamar da shirin sayan abincin wakilin misalisu isa ya samu tattaunawa da wasu ƙananan manoma a kan wannan sabon shiri kenan shi kokoro shugaba ne na wannan kasuwa ta kayan gona tana sabon mashi bugu da ƙari wakili ne na ƙungiyoyin manoma na karkara sabon mashi gaskiya wannan ba ƙaramin murna ba ce me yasa ba ƙaramin murna ba ne kamar abin alheri ne wanda yau gwamnati ya tuna da cewa idan ana son a yi kokowa da ƙaramcin abinci kenan ta wannan hanyar ce za a samu a yi kokowa da wannan ƙaramcin abinci tunda a cikin tsarin shugaban kasa shine inda aka yi zancen dan Nijar ci da dan Nijar kenan ta wannan fannin muna ganin an kai hakan to hakika kwalliya za ta biyan kuɗi. ne shin daɗin talaka kan wannan na shine na cewa ya sai da mu abu ne kamar abu ne wanda ka sai da mu ko kuma an ka dan baka wani abu ka kawo taka gudunmuwa an ka ashe maka abun nan tunda asusu ne na yi asusu kuma gobe zan insha Allah in bai unwani da shi ba wani na yi unwani da shi kenan kaga nan wurin talaka shi ma ya kawo tashi gudunmuwa sosai lalle kiran da zamu ma manoma shine na farko lalle mun yi shi za mu da jaddada tunda mun yi waye kai sosai ne yadda za a kawo kaya ko da lokaci a wuda na biyu muna kira ga mu su kawo abin nan ko da wani lokaci suka kawo da dawa nan da hatsi za a sayi kuma kamar yadda man ka gani an yi wani sketch nan ne wanda kuna ganin tayan nan karamar taya ce an samu alhamdulillah Allah ya sa alheri kuma Allah ya ba mu abun kawon an samu abun kawon eh an samu bakin gwalgwalo to sai dai yayi da nace Allah ya ba da abun kawo ne ka ganin ba da yau bana za a kariya ah. assalamu alaikum mhm. suna na Hamisu da Godi daga ceton Rainizu kiran da an kai na bude wannan kasuwa ta haji gwamnati zai sai gare mu talaka ya kuka shi to alhamdulillah sai fatan dai Allah ya sa alheri to da an ce har nan za a tsaya a nan wurin ra'ayoyin wasu ƙananan manoma kenan a jamhuriyar Nijar kan shirin da gwamnatin ƙasar ta tsara na sayan amfanin gona da daraja kai tsaye daga gare su. Da wannan kuma muke karkare shirin na wannan lokaci sai kuma a tara a mako na gaba, amma kafin nan a madadin Salisu Isa wakilinmu da ke maraɗi. Ni Nura Ado Suleiman da na shirya na kuma gabatar da shirin ke fatan mu huta lafiya.